morning. الخير الله اللهم لك الحمد ربنا أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بأزكى القيام المبعوث بأزكى القيم للأنام صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام وصحبه أئمة الأعلام والتابعين أحل الود والوئام ومن تبعهم بإنسان يرجو من المولى الجنان وسلم تسليما كثيرا يبقى على الدوام أما بعد فاتقوا الله عباد الله فبتقواه تتحقق المطالب وتبلغ وتبلغ المراتب وتنجاب الغياهب وتجاوز المواهب وتحمد الأواقف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معشر المؤمنين هاجة الإنسانية إلى الإسلام غريضة فطرية وضرورة بشرية ومصلحة شرعية إذ لا بناء ولا ائتمار ولا رقي ولا ازدهار ولا تنمية ولا ابتكار إلا به وبضده الدمار والتبار والبوار ولقد جاءت لفظة السلام في كتاب الله تبارك وتعالى في أربعة وأربعين موضوعا في أربعة وأربعين موضوعا بينما لا تأتي مبررة الحرب والقتال إلا في ستة مواضع فقط الله والسلام وتحية الإسلام السلام والجنة دار السلام والله يدعو إلى دار السلام لهم دار السلام عند ربهم روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة من حديث بريدة بن هبيس بن وصيف رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في كاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا ولا تغلوا ولا ولا تدروا ولا تمثل ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا الامرأة وفي رواية ولا تهكروا كنيسة ولا تأكروا نخلا الله أكبر بهذه الألفاظ من درر القلود وهذه الهبات من نفحات القدس الشهود فاضت الوصايا المحمدية الإوام بمجامع الرحمة وذكرت بمآطف الرأفة فأي سلام أم وأشمل وأجمل وأروع وأبحى وأجمل من هذا السلام الذي يؤم الكون بكائناته وجمالاته وبناته لقد جاء الشريعة العادلة بهرسها على الأمن والسلام دون إفساد أو تدمير مملكات العدو فكيف بالأخ والصديق وما تقوم به منافع العباد ويسدر أمار الأوطان والبلاد قال إمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وكرم الله عنه وكرم الله وجاه لقائد جيشه ولا تتبع أن صلحا دعاك إليه أجوك ولله فيه رضا فإن في صلحه دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك فالإسلام ولا غير هو ملة التي لا تقوم الدنيا إلا على ضيائها ولن تشتد ولم ترشد إلا بهديها وسنائها إخوة الإيمان ولقد ولقد أصبح الأمن لدى كثير من المجتمعات اليوم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً وإن السلام الحقيقي والأمن المجتمع لا يكون بانعدام التوتر بين الأفراد والبلدان بل بتحقيق الأدانة فيما بينهم فلن يصل سلام هذا العالم إلا بإقامة الحق والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه ولا يتجسد هذا العدل إلا في ظل الإسلام فيا أحبنا الكرام في طائر الأقدار والديار الله الله في تحقيق الأمن والسلام والمحبة والمودة والوئام والوئام تصامحوا تراحموا تعالفوا اتحدوا ولا ولا تخالفوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الصلب كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وسنكتفي بالدعاء في هذه الكتبة لعل الله يجعل أمرنا يسرا اللهم أصلح لإكواننا في شمال نيجيريا وخاصة في ولاية سقوط اللهم كن لإكوار اللهم كن لإكوارنا في بلاد نيجيريا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إكواننا في كشنا وزنفرة ونيجا وكادونا وخاصة في ولايات الشرق الشمالي برنو ويوبي ترابا وأدبا وبوشي وغومبي وفي بلاد المسلم آلم يا ذا الجلال والإكرام اللهم هم ضعفاءهم واجبر كسرهم وتول أمرهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأسر لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلادنا واحفظ أمننا واستقر واستقرارنا وركاءنا اللهم من أرادنا أو أراد أمننا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام اللهم رد عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين كيد الكائدين وعدوان وعدوان المقتدين وحقد الحاقدين وحقد الحاسدين ومضايدة الشانعين يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيه من الآيات والحكمة أقول قولي وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل ذنب والخطايات فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان عفوا غفورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله dukkanin yabo da godiya sun taba daga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode maka ya ubangiji mu muna neman taimakon ka muna neman gafararka Allah muna tuba zuwa gare ka Allah muna yin yabo da kyawawan kalmomi a gare ka dukkanin alkhairi yana gare ka ya Allah ya Allah dukkanin yabo da godiya sun tabbata a gare ka ya ubangiji mu wanda kai ne aminci kuma aminci da gare ka yake kai ne ubangijin da ka girmama ka ɗaukaka ma'abocin girma da girmama girmama ina mai shaidawa da cewa babu wani ubangiji sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa da sifofinsa da ayyukansa shine mai mulkin nan wanda yake mafi tsarki kuma mai mulkin nan tsarkakakken ubangiji wanda yake cike da abinci ina mai shaidawa da cewa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi mu ne kuma jagoran mu ne mai suna Muhammad babban bawan Allah ne sa mafi girma abin aikowa da mafi tsarki ko mafi tsarki ko mafi kyawun wato ɗabi'u dan ya koya wa duniya baki daya da abincin Allah sabata a gare shi da ala ya sau suke kubutattu daga dukkanin aibi wanda suke masu karamci da sahabbansa shugabannin dukkanin bayan Allah bayan annabinsu da tabi'ai almajiran sahabbai wanda suka biyo bayan su ma'abota kauna da soyayya cikin lamarin Allah da manzon Allah da duk wanda bibiye su da kyautatawa yake neman samun aljannar Allah subhanahu wa ta'ala Allah tsira da aminci masu yawa wanda suke dawwama su tabbata ga wannan bayi naka bayan wannan ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah ne abin nema yake samuwa da jin tsoron Allah ne martabar mutum take tabbata da jin tsoron Allah ne dukkanin abin tashin hankali yake gushewa da jin tsoron Allah ne ake samun dukkanin kyaututtuka na Ubangiji ku gode wa Ubangiji cikin dukkanin lamarinsa ku ji tsoron sa, sai ƙarshen rayuwa ta zama abin yabo Eh, Allah yana faɗa a cikin alkur'ani yana cewa ya kuma su imani ku tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah kuma kowace rai ta kula da abin da za ta gabatar don gobenta wato don ranar alkiyama kuma ku ji tsoron Allah cikin dukkanin ayyukanku saboda Allah bai ba da labari ne da abin da ku kasance kuna aikatawa ya ku taron muminai lalle buƙatar ɗan adam buƙatar ɗan adam buƙatuwar mutane a wannan zamanin namu zuwa ga zaman lafiya buƙata ce wacce ke tabbatacciya a zahirance wacce ta kewaye tunanin kowane ma'abocin tunani kuma buƙatar zaman lafiya a wannan zamanin namu wata darura ce wacce shari'a ta tabbatar da ita cewa zaman lafiya abu ne abin soyuwa ga halitta a shari'ance wato bukatuwar zaman lafiya wani gyara ne a cikin shari'ar addinin musulunci wanda shari'ar musulunci ta buƙatu zuwa gare shi ko kuma take bukatar da musulmai zuwa gare shi sani cewa zaman lafiya babu wani ginuwa ga wata al'umma ko rayuwa ta jin daɗi ko rayuwar wayewa babu wata yalwa ta ainihin wadata ko ɗaukaka ko ci gaba ta wata al'umma ko wato bugar tattalin arzikin wata al'umma ko nunannen tunani wanda yake amfanar da wata al'umma babu al'ummar da take cin ribar wannan alkhairi sai al'umma da take zaune cikin zaman lafiya tare da kishiyar zaman lafiya ita ce fitina ake samun rugujewar dukkanin dauloli ake samun rushewar tattalin arziki ake samun mayar wato talauci cikin al'umma ake samun maye gurbin dukkan wani abinki a cikin al'ummar da ta rasa zaman lafiya hakika lafazin zaman lafiya ya zo a cikin alkur'ani wuri ɗai ɗai ɗai ɗai har sau arba'in da uku allah yana ambaton kalmar zaman lafiya ku zauna lafiya addinin zaman lafiya addinin aminci ku zauna lafiya haka allah yake ta maimaita wannan kalma a cikin alkur'ani har sai da ya maimaita da sau arba'in da hudu a cikin alkur'ani da da cewa kishiyar wannan kalma din? ita ce kalmar yaƙi faɗa ba ta zo ba a cikin alƙur'ani ta da mushtaqatu tunata ta sai a waje shida kawai a cikin alƙur'ani saboda soyuwar ubangiji da zaman lafiya sai da kalmar zaman lafiya ta maimaitu so 44 amma kalmar yaƙi ta zo wuri guda shida a cikin alƙur'ani ku sani ya ku yan uwa Allah ne aminci wato shine ambaci kansa da assalamu sannan gaisuwar mu ta musulunci muna cewa assalamu alaikum wato aljanna Allah ambace ta da gidan aminci daru salam Allah yana faɗa a cikin alkurani cewa Allah yana kiran ku zuwa gidan aminci sannan a wani aya yana cewa su mumine masu imani gidan aminci ya tabbata a gare su wanda Allah ya masa tanadin sa a wajensa al-imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen sa daga hadisin buraidata dan ɗan Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shugabantar da wani shugaba akan wata rundunar yaƙi wacce annabin yana ciki ya sa wani ya zama kwamanda ko kuma annabi ba zai je yakin ba ya wakilta wasu sabai suka yi kwamandin yakin to annabi bai taɓa wakilta wani kwamanda a yaƙi ba face sai ya basa wasiti shi kaɗai da shi shi sai ya keɓance shi ya bar wasiti da zai tsoron Allah da kuma kulawa da haƙƙin musulmai waɗanda suke ƙarƙashinsa. wato annabi zai bar wasu cica ka ji tsoron Allah kuma ka kiya haƙoƙin waɗanda na ce ka shugabance su fita wajen yaƙin nan ya masu alkhairi cikin dukkanin jagorancin da zai masu sannan sai ya ce to ku je ku yaƙi amma duk da za ku yaƙi don ɗaukakar addinin musulunci kar ku ainihin wuce gona da iri wajen yaƙar ku a yaƙe su sama sama wannan ya ishe ka abin dubawa ka duba yaƙin badar a annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya aiko masa rundunar maraiku aka aiko dubu uku aka aiko dubu an aiko dubu daya aka ciro dubu uku aka ciro dubu biyar amma har aka yakin aka kare mutum saba'in aka kashe kuma aka kama saba'in inda su ake a kashe su mala'ika ɗaya zai iya kashe dukkan taron kafiran duniya baki ɗaya a lokaci ɗaya amma da ke ba kisan ne muradi ba addinin musulunci ba tashin hankalin ne muradi ba a an yi hakan ne aka rage su aka kama wasu ko dan ya zama izina ga waɗanda ba a kace ba ba a kama ba wai su musulunta su zo darus salami saboda wallahu ya da'u ila darus salam amma inda kisan ake so mala'ika ɗaya isa ya halaka wato Abu Jahal da dandunan sabaki ɗaya a wannan ranar amma saboda addininmu na musulunci ba kisan yake so a yi ba yana so ne a tuba zuwa ga Allah yace da ku yakin amma kar ku wuce gona da iri wajen kisan kar ku zama mayaudara a lokacin da kuke yakar waɗanda suka ki Allah sannan kuma yake cewa idan kun zo yakin kada ku kasance kuna kashe mata da kuma yara ƙanana saboda adalci irin na manzon Allah a cikin wani wayar har yana cewa kada ku ƙona coci coci na ma'abota wato addinin kiristanci sannan kuma kar ku fille kawunan dabinon da yake gonakinsu in ka duba waɗanda suke yakar mutane a wannan zamanin da sunan cewa su musulmai ne suna kyala yara suna kyala mata suna kyala gonakinmu ne a yau suna kyala wanda bai ji bai gani ba ba sa iya tsallakewa kuma gefe ɗaya suna cewa suna yi addinin musulunci aiki irin nasu musulunci Allah ya kiyaye wa Allah ya da mu lafiya ah, Allahu akbar wannan sha'ani ne wanda yake mai girma da irin wannan lafuza ba su daɗin ji wanda suke da gundarin daɗin sauraro annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya da duniya baki daya da irin wannan lafaza wanda suke bubbulowa daga wata zuciya wacce take cike da ainihin tausayi wacce take kwaran yadda wata wasiya wacce wasiya ce muhammadiyya wacce ke bin girma wacce ta haɗo dukkanin kalmomi na tausayi da rangwame da taskoki wanda suke jin wato ake jin alifarsu su daga can ƙarƙashin zuciya wanda suke ƙunshe da tausayi wani irin aminci ne wanda ya gani ya haɗe ko'ina da ko'ina ya zamto mai kyau ya zama mai kwarjini ya zama mafi ɗaukaka ya zama mafi cika fiye da irin wannan adalci na addinin musulunci wanda shugaban musulmai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mara da shi wannan aminci shine wanda amincin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama zaman lafiya irin na koyarwa manzon Allah wanda saboda soyayyar annabin mu da son zaman lafiya kalmarsa ta aminci da adalci sai da ta amfani dukkanin akwano wato ɗan adam ya amfana da tausayin manzon Allah dabbobi sun amfana da tausayin manzon Allah yara ƙanana mata da bayi sun amfanu da tausayin manzon Allah amma har shukoki har dabino ba aka ce kar a kille shi kai har gidan da ake motar wani Allah wanda ba Allah ba yace kana kona saboda tausayin sa ya gani ko ina da ko ina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika shari'ar mu ta addinin musulunci ta zo da dukkanin adalci wanda ta kwadaitar da mu zuwa ga son aminci da zaman lafiya banda barra banda ainihin rusa dukiyar abokin gaba a ainihin cutar da shi a cutar da dukiyarsa Allah bai yarda da wannan ba hasali in yafi aka wanda addinin musulunci ya tabbatar da shi to anan za a iya kamawa a matsayin ganima ba a kona a cutar ba to ina ga wanda yake cutar da dan uwansa musulmi mutum yana cewa la ilaha illallah ka kashe shi kashi addinin musulunci kai wa aiki mutum yana la ilaha illallah ka kama shi bai ji ba bai gani ba ka ce sai ya biya ka kuɗin fansa ka sake shi ko kashe shi ina ga mutumin da ya ce addinin musulunci yake wa aiki kuma yake kashe wanda ya fi shi wa addinin musulunci aiki a zahirance sani amfani ga bayi amfani ga halitta ko wani alkhairi ba zai taɓa tabbata ba a wannan duniyar face sai adalci ya jagoranci dukkanin motsinmu sai adalci ya shugabanci ƙasarmu sai adalci ya shugabanci garuruwanmu sannan mu ci amfanin zamantakewa a cikin wannan al'umma da muke rayuwa sai na ali dan abi talib Allah ƙara masa yadda Allah ya karrama fuskarsa yake cewa yake faɗawa kwamanda wato yake faɗawa rundunar mayaka wanda suke bayansa yake cewa a duk lokacin da kuka fita yaki kar ku wofantar da sulhi lokacin da abokin gaba ya ce mu sasanta mu daina yaƙi ce karkake saboda cikin yadda da sulhu akwai yaddan Allah ya sai ali yace saboda sani cewa a cikin sulhu akwai wasu alkhairai da sulhu yake kunshe da su daga ciki akwai sabon rayuwa ga rundunarka rayuwa ta jin daɗi ƙarƙashin sulhu akwai hutu daga baƙin ciki daga damuwa ta fuskar rundunarka a cikin sulhu akwai abinci wanda yake tabbata a cikin garinka in ka yarda da sulhi za ka rasa ba za rabu da bakin ciki ba ba za ka samu aminci ba ba za ka samu hutu a cikin rundunarka ba kullum shirin yaƙi kake faɗa ko ka kare lokacin da aka kama faɗa sani cewa shi addinin musulunci babu wani addini banda na musulunci wanda yake da irin wannan sifofi sai addinin mu wani tafarki ne wanda duniya ta tsayuwa ta wanda duniyar nan ba za ta taɓa tabbata cikin jin daɗi da alkhairi ba sai da haskakuwa da hasken fitilar da addinin musulunci ya haskaka mana al'umma ba za ta taɓa shirya ba ba za ta taɓa samun daidaito ba sai sun yarda da haske na musulunci da ɗaukakar addinin musulunci da irin shawarwarin addinin musulunci ya ku uwa a cikin imani hakika lallai yau aminci da zaman lafiya da yawa cikin wasu jama'ar da suke rayuwa a wasu garuruwa ya zamto kamar kawalwainiya wacce kake hango ta akan kwalta ka zaci ruwa ne sai ka zo ka tarar ba ruwa ba ne zafin rana ne da yawa yawan garuruwa suna cikin tashin hankali aminci ya zamto a garin kamar kawalwainiya sani cewa lallai musulunci na gaskiya da aminci ga al'umma wanda take rayuwa a wani gari ko a wani ƙauye ko a wata gunduma baya tabbata shi kadai da umartar mazauna gari cewa ku zauna lafiya a baka a'a abin da yake tabbatar da adalci da zaman lafiya tsakanin al'umma shine wato adalci tsakanin shugabanni babu wato babu yadda za a yi musulunci babu yadda za a yi zaman lafiya ko kwanciyar hankali ya shugabanci wannan duniya sai da tabbatar adalci da ba wa ma'abocin haƙi-haƙinsa saboda haka muna kira ga shugabanninmu komai suke faɗa a baki su kokari su bawa dukkan ma'abocin haƙi-haƙinsa sannan sai a kira al'umma a zauna lafiya ta dukkan hanyoyin da ya dace amma an hana ma'abocin haƙƙi haƙƙi kuma an ce ma'abocin haƙƙin dole ya shiru kar ya ce yana da haƙƙi kaga an dake shi an hana shi kuka yi mana adalci muna kiran ku mana adalci sannan a samu zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya kuma muna roƙon Allah ya zauna da mu lafiya sannan wannan wannan sifa ta adalci ba za ta taɓa tabbata ba a duniya a zauna lafiya sai ya zamto karkashin wato jagoranci na addinin musulunci ya kuma soyanmu masu girma a cikin dukkan garuruwa wanda kuka yi saura a wannan duniya mu, muna muku wasu ci tare da mu kanmu cewa mu ji tsoron Allah cikin tabbatar da zaman lafiya a garuruwanmu kai na gari kai kokarin neman zaman lafiya da rajeji? kai na jeji ka kudurce son zaman lafiya da waɗanda suke gari dukkanin al'umma kowa ya ji cewa ya fi son zaman lafiya fiye da fitina sannan a samu zaman lafiya sani cewa soyayya da ƙauna da ainihin wato son juna baya tabbata sai da yafiya da tausaya wa juna da haɗewa waje ɗaya da dunkulewa da soyayyar juna Allah subhanahu wataala na cewa ku haɗu kan igiyar Allah baki ɗaya mu kada mu rarraba kada je kalmar la ya ku masu imani Allah yana cewa ku shiga cikin addinin musulunci gaba ɗaya kada ku bi tafarki na sama saboda shi shedan babbayin mu ne in za ka yi musulunci ka shigo baki ɗaya da ainihin hanya ta musulunci a ƙarshe hudubar mu za mu ƙare ta da yin addu'a a cikin wannan huduba wala Allah Allah subhanahu wataala ya tausaya mana ya sa al'amarin mai zamto a cikin sauki Allah muna ka Allah ka kyautata halin mu Allah ka kyautata halin zamantakewar ƴan uwan mu wanda suke duka faɗin arewacin Najeriya musamman wanda suke rayu a yankin jihar Sokoto Allah ka zamto tare da ɗan uwanmu a cikin dukkan sauran garuruwanmu na arewacin Najeriya ya Ubangiji mai girma da ɗaukaka Allah ka taimaki ɗan uwanmu wanda suke rayuwa a yankin garuruwan Katsina da ƙasashen Zamfara da Neja da Kaduna a keɓance mana addu'a ga jihohinmu wanda suke arewa maso gabashin Najeriya kamar jihohin Barwa da Yobe Taraba da Adamawa da Gombe da Bauchi da sauran garuruwan musulmai na duniya ya Allah ka mana ainihin afuwa ka zaunar da mu lafiya Allah muna roƙonka kai mana rahama ka tausaya wa raunanan mu Allah ka gyara kare da tsakanin mu Allah ka jibinci lamarin mu ya ubangiji wanda yake rayuwar sarki tsayayye da kansa ya ubangiji wanda yake ba shi da buƙatar komai a wajen kowa da rahamarka ya Allah muna neman taimakonka Allah kar ka bar mu da kanmu Allah kai mana cikin rahamarka Allah ka gyara sha'anin mu Allah ka zamto cikin labarinmu, mu ya ba abocin girma da ɗaukaka ya Allah ka kiyaye garuruwan mu ka ainihin kiyaye amincin da muke tare da shi ka tabbatar da mu ka ba mu jin sauki da jin daɗi cikin rayuwar mu ka tabbatar da arzikinmu, mu ya Allah duk wanda yake nufin mu ko yake nufin amincin mu ko yake nufin zaman lafiyar mu da mummunan al'amari Allah ka maida masa makircinsa a kansa mai mulki ne ko mabi malami ne ko jahili basarake ne ko mai kuɗi Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida masa da kaidinsa a kansa Allah ka sa dukkanin al'amara sai lalace Allah ka susutar da waɗanda suke nufin mu da sharri farare ne ko baƙaƙe ne Allah dan girman ka da wayarka ya Allah ka kawar da dukkanin wato wato Allah ka dawo mana da zaman lafiya a dukkan garuruwan mu ka zauna da mu lafiya ka kawar mana dukkanin barna da tashin hankali da dukkanin ayyukan garuruwan mu ka kare mu daga sharrin masu makirci da adawar masu adawa da kudirin masu kudiri na sharri da hasada mahasada da ainihin daɗi na zalincin masu cutarwa ya ubangijin talibai baki daya Allah kai mana albarka da ni da ku baki daya da albarka da daga cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah Allah ya amfana da mu da mu da ku baki daya da abin da yake cikin su da ayoyi da hikimomi da zantuka wanda suke tsarkaka daga Allah da manzon Allah ina fadin wannan zance ina neman gafara Allah mai girma da Waya ina neman gafararsa a kaina da ku da kuma dukkanin sauran musulmai mana da musulmai mata daga dukkanin zunubai da muke aikatawa da kurakurai Allah ya fi mana ɗan uwa ku nemi gafaran Allah ku tuba zuwa ga Allah Allah shi mai afuwa ne kuma mai yawan gafara ne Allah ka cika mu da iyayenmu اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم فرج الهم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يغفر الله لي ولكم قوموا الى الصلاه